cewa gasar league one na kasar ingila wato gasa ne na kasa da premier league wanda yake kasa da kuma championship na kasar ingila inda ake hutu a gasar premier league din da la liga na kasar spain da kuma serie a na kasar italy da france one da german bundesliga wanda a duk wannan satin ana hutawa a yau din a can kasar ingila richarlison suna fafata da kungiyar kwallon kafa ta playwood town ne da misalin karfe tara sauran kwata da dare sai nottinghamton za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta shalvori town su ma da wannan lokaci karfe da sauran kwata na dare agogon najeriya har ila yau damu leka kasar faransa bangaren kungiyar kwallon kafa ta lyon inda a kungiyar kwallon kafa ta lyon din tana fuskantar barazanar dakatarwa daga gasar turai bayan da hukumar kula da wasan kwallon kafa na nahiyar turai uefa take tuhumarta take kalubalantarta akan taron jama'a da suka wuce adadi a yayin da suke fafatawa kuma kafin fara wasansu da kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow a ranar Alhamis da ta wuce inda kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow ta doke ta kwallo uku da biyu a gidanta sai dai a su ta farko Lyon ta samu nasara akan CSK Moscow a can kasar Rasha da kwallo ɗaya mai ban haushi amma hakan bai ba dama ba don an tashi a wasan suna uku da uku ne don haka CSK ta samu nasarar zuwa zagayen gaba sakamakon ta jefa kwallaye har guda uku a gidan kungiyar kwallon kafa ta a gidan lyon din a gasar cin kofin zakarun ko kuma cin kofin european league na nahiyar turai din har ila yau ana tukumar kungiyar kwallon kafa ta lyon din da halayyar nuna launin ko kuma nuna wariyar launin fata da tashin hankali na jama'a da jifa da waɗansu kayayyakin da dace ba haka kuma da kunna wuta a yayin da ake yin wannan wasa kuma sun toshe waɗansu hanyoyin shiga a lokacin da ake yin wannan wasan yan sanda sun shaida wa manema labarai cewa mutane sama da 150 ne suka hauro kan jami'an tsaro a filin wasan na Lyon a ranar Alhamis. Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai din ta ce za ta yi zama don duba wannan lamura don yanke hukunci akan irin wannan matsaloli amma za ta yi zama ne a ranar 31 ga watan mayu shekara 2018. Haka kuma a can kasar Brazil tsohon dan wasan kwallon kafa tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar brazil mai shekaru 55 da haihuwa 52 da haihuwa wanda ya taka leda kungiyar kwallon kafa ta barcelona mai suna romario wanda ya lashe gasan kofin kwallon kafa ta duniya a shekara ta 1994 yana bukatar tsayawa neman takarar gwamnan a jihar rio de janeiro wanda za a yi shi a watan oktoba nan da muke ciki dan wasan dai ya takale a kungiyar kwallon kafa ta barcelona kafin tsayawansa takarar gwamna a wannan lokaci ya zamo dan majalisar tarayya ko kuma dan majalisar dattawa a nan yankin su na can da ke kasar brazil har ila yau mu leka kasashe ko kuma da mu dawo tarayyar najeriya inda aka fafata a wasa ɗaya tilo da ya rage na wasan nigerian professional football league wato premier league mako na sha uku inda ajiye kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta ne ja ta dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa wata ne ta nazo suna a kefe shi ya jefa kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta kano filas a cikin minti 19 daga bisani kano filas ta samu nasarar rama kwallon ta ne ta kafan dan wasan ta junior lokosa a cikin minti na 82 aka je aka tashi a wasan daya da daya a yau kuma ko kuma gobe idan allah ya kai mu za a buga wasannin mako na goma wanda ya zama kwante a baya wanda ba a buga shi ba saboda wayansu dalili na nigerian professional football league wanda goron za ta karbi wakocin plateau united akwai united kuwa za ta karbi wakocin kungiyar kwallon kafa ta ta Heartland Owerri ne da misalin karfe 4 a saman teburin kuwa mako na 13 Lobby Star take jan ragaman da maki 23 a wasanni 13 da ta buga sai Kano Pilas take mataki na biyu da maki 21 a wasanni 13 Akwa United ko tana mataki na uku ne sai da wasanni guda uku wanda ta buga ba da tana da maki 19 wanda in ta samu nasara tuni za ta haura kan takwarorin ta iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya. thank you